بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يا فيلو يبروغن بكراتي من لتافيا تقديس الأولياء يا قدام igadiyan tuwanicin gbọ́n littafi wani dazin etiyan e e gajin bai je etiyan akida na zando cije je da shaniyan zaguru jona manyan gigan ga fahal lil auliyahi kudratun ala jalbin risk au man'ai ba waliji dai iko na lazaje da cina ko a lazaje yadin cina goga mitoli kan zan gaje da ci oga liuba oga je yadin ci wato ifo zuma ji wo man wuce kwandoci in ya ga da waya ma ya tu masalaci ya ma kacin arziki ya da zai je giwa liji to ya tuma salaci ya ma ya tuma kanta ji ya ma ka ce ga ga be giyo ya ji ngole mu ya da suna zai ce le ga wa ga da basunna wani daga ba ga azike ga Allah ce ga dai ma azike na jaya dali da alamar mucin wani wana ngola sa sha ji har bai yi ne suna ya ba suna go le ga daga mai tu paye a ga be azike ai o ga ce pa wa liji leba masiba dai dole fahimta di mau na fi kokolowa zan da cijiyar arba'in ne a foto ya wali labakata aba moto wale ga wala mu dai nasara ijele ga mana yau kawo ga foto na laje laya ni adde ne wula da yawana sai na sokwa kwa kaya wana ndo ci gba ele ga ala alkhairin do ci to mun ya jayi bega tsoci ga Allahu ta'ala huwa razzaku zul quwwatil matin ngole aya wani laga ga ku so ci ugai to azike ugai to kago wala razika ghaira idan dabo bujin azike ya zawo zuma to ci ba kai man ci wai biloniya su kuma kaga wa fe da ci ga mana a ga kuyo ya jima bashani uzuma wale gina je gigun yau tuntun lokaci fiye a aje adinci su kufa bai arziki diya gama laba ku ya tuna mun yi ji mallaka ya a toje yin da cewa a dai gigun amma ya fufi a yajin ya tosai gabi ya di kasa inu samawati wal ard e gwato ci gabo e zuba ya arziki ya sama gutawa ba gan bekin gutawa bai don yanzu kuma ya sha bima ya sha mata ya sha kaifa ya sha ga tsoci gajin arziki ya za bauna inji zai bawa gude na bi ma ya sha ube na kpau da ya nuga bugan wayo ne gurguru na waka yi na gawa diyo mata ya sha lokaci na ake bauna wale ga lokaci na da muhimmanci wa dewa muji baniya bogo ya jide rayuwa ga lebe zo gwakwa zai jide yi na cin rayuwa jile ya ji ba na fiye doci wa luwa bujin abu sai lokaci na matsoci kaya na sai wato wa dini bugo yi tsa lokaci mata ya sha lokaci na abba gawa ya wani inji lokaci na waiwa ga wa dina kai fama ya sha bi kendo na abau ne inji kendo na waiwa ga wa dina bi kpanu ga kaya wa ga wa diyu man ce ya gun kago ga ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard ya zawangije e pani majin shi na tace bana Mba, ade za dabo ta chali ta jo na ji arziki ya za wasu matsoci na sama da kina adiya zuma laba waji di matu yayin da cin doci na wulawa din ya wagwa ti wari da ka tawai zadin ja febi aje yin deci wani ba shi mu bana dana ya jibo wago ya giwa da na be ba gwe wulawa da yawa ibuna aka ya wagwa ti wa kwa kaya waya so jama'a alamar arziki iga de aqida gan zagurun doci lawa je yin deci woma ko lawa je adin ci woma ibuna kidan na fi be jahili ji salawi sai le ga ga ga be manne azikin wa loye guro biya ibuna e sababi ugala mu de ko mu ga ba duwa mu ci de ina e kawa ku ni to mu so mun yayi baba na jifu mu yi yede yawa wa yi yungo le ga wa kaga wala bi yawa ma kundu na de ci forogo mu ga jiti to ne je gwawo gigan ajin ajewo ya ne le pata mai damfara jiga na wani tun gobe jahili jiga washe waya ashe lagos e ginu peci ga yadda jiman bofi kin eko e gyawo jiti ga mana ji talauci ga lailo ba muci ja yi lawaji ya tita cin shi kin nufi obezawa idan sun da soci e ga gine gurin أوليس للأولياء طاقة في إنزال الغيث أو منعه ما وليجي دكابو na adule aluma jina ko kalena ga wali ka za ga ili ga du mawa do ko ili lu du ga du alamar mu ci da gwaza guru jo man ga zalika mimma tasalla bihi nafsa na ya tuna su kwata tuna fala ahada ghaira izadda buz matocho ya'lamu bi makani wa zamani wa miqdari nuzul ghaif qabla nuzuli gan wude pipe nye bayele aduna ko lokaci ne ile aduna ko gurgudo ya ile na aduna ya waniyo awa guba izadda gan wa tun do ya no le sama da shi kan ci, ma da kiya koya lori sokoto ga fiye ga wa so sama tashi bugu wala ahada fi wallahi ta'ala yaqdiru an yadlibahu aw yamna'uhu aw yubariqa fi aw yamhaqa barakatihi barakatahu ngai zada wasu matsocho na lale biwona ko kalewona ko la albarka da lewona ko wa albarka daga lewana wala ahada ghayra Allah yastatihu inzal al-ghaitha wa man'ihi bogo ga lakpan kurotawa ya mandoci na wa ga ili dubani ga adu wa ga ga duma iza dabwa etun sociyo kela kagbo ya ga wucin soce ga yi ga wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshu rahmata wa huwa al-waliyyu al soci ngai zai bebele na zuma na zawangi ga kauna ba etiubo na latsa bai tsawo da lele iledana e waye gungami ba ngayi alwaliyo nga mai alhamido daga e biye gobe ni ci fahalil auliya'u yastati'una an yahbu lin-nasi auladan wa dhurriya ba wali? ya zawangiji leo ya zawangiji egiwo ganbe zuriya shi goga ya ba ka zai gina wai wazana wadi etun waliji yo kashe etun tsoci ibuna e ya zai fibo atsu fi gwaman da cijo bai aƙide gan egiya da ya gwata ubo sababiyu kula da giwo man ga la yaqdiru ala zalika illa Allah zan do da iko ce al'amarin na ba sai toci e baga toci na wani gam lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima inna allaha alimun qadir so ce ga yi ƙur'ano ga mulki sama gutawa ba gan da kin gutawa bai egon su ko budan ya khluqu ma ya sha'a mu ga jujin alita na ga bugan jina. ya habu liman ya sha'u inasan zaban mutacin alita mu jona nan mutu da begin zagiji bai ne kin da nutuwa annabi lutura gan begin zagiji bai ne wa ya habu liman ya sha'u zukur zai ma ba wani tura gan bai giba gishi bai ne kin da nuto annabi ya kubura bai giba gishi bai ne wani au zukura na wa inasan za ba wani boke bayu tura bai ba gishi tura bai za gishi kin da nu buke baya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zagi guni ba guta wa ya jalu man ya shahu a ƙima za ba wani lubatatiyan ramabo innahu alimun qadir soci da gife Nya kendo na lamarin wajen daza gada da tubolo ba alita jina qadir mu yude iko etiyen doro na mulaba gawa ba gituna sai na kaya wani kawo gada labarin ganzagi kaza magi bagi emi ba o ci ga gupa ya waye boye bana tsuna ebo de gibagi o da zobo wallahi tallahi billahi illazi ka kaba giwa daga mkutsoci ba mun zagi gawa ke yi mayawo na yi ugwa gan etun yoyin tsoci etun yoyin tsoci mun zagi gawa bin mami wa ebo ne nga kaba wa nga kaba wa bogo zando twazaria obe gibagi ko nzagia sai soko etun yoyin tsoci na malawa deman ya bi wuce rayu bagi wani ije gwalu babu zuriya za guru sokon mu wa dai ma zaki ga da kin nasara babu ci bai ji ci da ba abu za zuriya sai yau da talakan da ci ufe ya mi labari wuwa ga miliyon ga fayani talaka wa jiya wani hajifu barufu amma ina na dai wugwa ga ya tunna ya tun sokowa wani kundorowa dan zandorowa tso bana wallahi tallahi billahi illazi adenu la yawai jonare ifi la to so ku ya soko zai loba kutiba na taya kutiba wala ya degiwa wala ya degiwa sai ya kasa ku ga ku kan doci ma jan ya kaya za mai kaju wajutin lokaci wa di mi adi a mai kala kwa bugo iki de hakuri ibuna hakurin na ja gbayi ga malato ce yayi misali nabi zakariya dole wa kuku eh wa kuku cidegi nabi ibrahim wa kuku cidegi dole akaya ma sai lokaci na su ko ba ga adina gala nabi ibrahim ga alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari, isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a ibu pato fiye a tsoci na ton rabe ismail gan bai sa kai lokacin ya gbogbo wade ó a mawuji bana wade yimi a mawuji bana wade ba a mawuji lokaci na ba wana sai lokaci na miso ko kaya wana wani rayuwar zawangi ukani ya kan zama ga ade kan ya kan kanzan kaza adé wai su yà yayi hakuri e ga gobe ci wahal للأولياء قدرة في تقديم الآجال أو تأخيرها ba ojiguru sokoji a da iko ne fajeli za a latuwa ulaben takdimul aja a ga yana wadda ke ije wani ya gutsu a ga alawan laji tsanni alawan laya ba ko kwa yana ke yi a ga lamalaji e yanni a yawi dole ga da ta na je wugwa yin gama na ga mala'ika rayu zan doci goko wuce gurin doci maga larayin wuce duya ga ce ga da ta irin wuce fi boko na je la lafalla ya e wugwa kara mawalin doci na ko a rayu go ga otu lashe ban kuma rayin wuce gu da na kan kwace ji dole yanayin nan annabawa su ko jiga ta da mini hususiya abu ajawa kiyan izina wa sajani kashe wala saja da mini na ta annabawa su ngala na na isha gan lokacin nan wani nabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma dara ajale wuce ga fi rafiq al'ala wati wa ga tsane la ya naba waje na nan alayu kuma ya kutsa ta tiyan ijele da mini ususiya bu a man na kalita fe tiyan ususiya ya naba wa shi mini wo boji kana yi na kan ja ususiya wo yo a ga ba a gatsu shi na ba bai sa'a egwa egawa nanu ma'ashir al'ambiya la nuras ma tarakna sadaka da mini na tsada in doro igalu ya zikina sadaka ya lumar musulmi jo egigun annabawa su kuja a ci ga mai zajayo na jajaye birayi fi kabara jo hayatun barzakhiya gada gala na gejin salatu ya yami wa bi ban bandoro ya gada E da mini ya siyajen su ku biya min manga fama lahu ya mutu na laukanu ya diruna kibe biya walije wato caja to da aga da iko na ga efo zapata pata ko adinila efo adiriza bena kibe biya ngole zai dai kago al'amarin na na atututu ya biya galau kana zalika lahun ladafa'ul maut a anfusihim aw aqaruhu amma yuhibbun da wuce gursu ku jaga da iko etiyan alafa jala be tun la ko ko alawa fata ke lokaci na kaya na lugwa da a kan wata tuya tita canji zai ji mai debo ya mini ya iyali ya je zatson ba wani da ga ya fuwa jala ya je fata amma wali gi wali ya tsu imi wali ya tsu zabo ya ce wali ya tsu bugo ke ga zan do de iko alafu ade liza pata ko jinye lube yawa ke ugwa ga wucin tsoci na latune ga ga wale kulle ummatin ajal aluman ro ibe lokaci na kayuna فإذا جاء أجلهم لا يستاقلون ساعة ولا يستقدمون ngabe ke fo ajali zawangi gada bena nya aluma gada bena la yastaqiluna sa'atan alawa pata sakonni mintini awani fweni tsani yani unda ba wala yastaqdimun adiyan alawa betun e ba jama'i musulmi shi ko zai zabe akida ne o gafu wa latin soci a yazan dora e ga biya gobe gute ci fahalil waliyu ya nubu anillahi fi tasrif alkawun in ba waliyan gikini giba ya soco e baya gbajiya al'amari jo ga wagwajiya mi kin da tishikin kin kawo da ba wai dai na ibi na ko ga vice president nga gwatun da gwabo waje acting president shin etsa olin so ko jibe ne, so ko etsa alaje acting ta cikin bu manga kaburat kalimatan kaburat kalimatun famaza baki alillah ta'ala fi kauni law kanu kadhalik ga gami ne gami mi wona bona ga ki abe ki a soko abe ki ga zando ci lana na ga zando ci tsa ga ofe na kin kaze oli kaza kin kaza da gowu ina ba wani waje ci ki a soko be dole ya tu soko a zo da wani ga tsoce ga yi ƙur'anu ga ala lahul khalq wal am ali ta kpata alamari kpata wewo wula ya zando inda gwa zando ba tabarakallahu rabbul alamin ma da lagan bai tsoci ito e alita jibata bugajen mai musulmi shi. e tun ko inda gwa kutubu ji ba inda gwa gausu ji ba ina idi akida wangi wani akida na fi bai zando yi rai wallahi tallahi billahi illazi zan doce legan alkhairi je tuye ya ku da gawa ne wallahi da guba nga mala muso ibe pajin nga mala muso je adu nga bukata e pajin la muso isoku la jelozo jikan zayami jikan zayami za guru je mai tutsu be bukata shi be a shi zan doro ga bu ga sun da sokotu na adena ji ya paunare na wa tutsu kiwu lugwa sai da kiyama da jan yi. gogo ide akiri loba manji man kirkiji eti waliji kwata mai zijo annabawa su kuji a jiga da martaba yin farko bayan walibo uga ga gaga waliji tunani wa farko mu loba yin zijo annabawa su kuji uga da lagwa sunna sunna nabi su kunu ji feyi ga uga kan gwa masiba ya wayo ko uga lawajin de ciwo ko la alkhairin do ciwo wayo atunna na laya su kan ga wasa bai akida wangi na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam riga lugu akida ja a ake kubere ma awalawu lada ya zando ce na kan bashar waya ciwa mudin alkhairi bai ya ci tacin wani su ya a kida wangi ma hukuman kada zale ki hukunci zai gebe zaki be pankrotan ne na ile ga eza fibo na je gutu su kolona na su tun dango etian yedan alamar iza wangi jo waye ba mi e wace wa kwata mi gaji ina we bichi una mi gaji ka kai zaga tula ga we ji chibi e sabu watu eza ifibo e dabo ya e jinjin le kacho lawa ya e jinjin india london ba gan dr wuce kwaje fi pata na iza idaba ya e jinjibe ba ta jire na ya wugwa gan ala laul khalku wal amru wude ga wanwaci wanwaci a gawa da abu wude a duwa migo ku da cibe na oga oga ugayo ugaji kwadin wuce ci wannan wulaya wannan ta cin alita ji wannan amma tamba bai ci wannan to sun ga agbakon e ita yin zan da ci yau ne agbakon ngam lato shefa kiyama kiman jiguwa cin wayo wa be sokwe kwe fabe wani ngam fa wa mo chon ngala buga kullillahi shafa'atu jami'a patan wiyo zai da ba wani ga tan wajen wancan da tan gwawa ne mun canza ta a amma ci fo kiyama daga ti annabawa jin alihu na ji shawada wajen siddiqu na ji gada tawo wage zabe bankrotan ne wafu wafu manga itikadu zalik ki hukunci zai ga zabe bankrotan ne na ga itikadu zalika fi shirkun billahi ta'ala fi le ga wuji guru sokoji da wannan na ga min shanje jibe annabi Musa annabi Isa yore yahudu jo so jibe zin bi annabi Musa min shanje jibe annabi Isa annabawa su kunna jilla uzairu ja ta ga ala nabi eh, a to yahudu ja ne ala uzairu a tun su kula ya uzairu wakalat wakalatul yahudu uzairu bunullah wakalatin nasara dole sun gagaji da sha ni waliyin su kunna jibo gama la be gajin bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe teku tun na ni ko cewa juya ga wuce gaibu na nabi na ke na ji suna rufe teku bugu gama mando cewa za a zama ɗaya sanda caji rufe lagwafa tun a da a zama ɗaya wa balama da wuce ci a tun soko ya soko galugo kundo jama'a da san ya da adini wa ko lamini wa da ta ko kwansana wa bai wa da idan sokoto na awuza wangi jiga sokota wonno wannan wani damine ne la zanga ci zuga da adini wa ka ijaba duwa mu gadi wa lega dojin muta cikin boga gana bauna da jina bauna da adini fatan na je sifa za guruja yadda su kuwa nabi muhammadu gani zandoro sallallahu alaihi wasallam a mai cin lilo ba rayu da mushin ezu zabe kwankuro ta yi rinne gan alamari je dagwa mando eh, ci jo man gan ya lafa toci ba ciwo ya na waza na ji laje su da ya toci ƙur'an magan amman khalaqa samawati wal ard وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله هذا فنبغن بتوشي إباتنا جيلو بدانا بل هم قوم يعدلون zai je بأكيدا نينا إذا جايونا yi zajayo غروبا amman ja'ala al-ardha wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni ajiza a'ila um ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun gole etun naji pata soko gan etun yo etun yo o magazan do chi la pamba be tu chi gudye gwadatun naji gole etu doga o waya su da mu alkhairi je ba ta yi wasa ko buda su ko gajin halitta je alamar aji igbaji alamar je ba ta yi guga buda zando pamba biyu ya da sha ne na jibuwa ngalam inna ma amruhu idza arada shay'an an kun riga afe gawa jugabe wuce kun afe faye kun ya eh, wuce ma ji afe bai izini ne bugu mai musulmi ji musamman yan na idi jahili ji sarawi da aliman man ce man ya e tuso kwakwata ya e je da ah, jikatu owo ga sokonin ga ya tiye matsayi zawon gewa hmm, jikatu wallahi tallahi billahi lazi sai da kiwu ga tsukun a fe na man da doci gani ina e ana da wani man da ga ga gani un lulwa waliyan sokota ga gabogo bogo bal zan do caji uje sun ga ga man doci latatiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ku de zu ganyen man doci ganyen annabi muhammadu wen ku de zu ga man da doci ganyen tsoci wa ga tsoci ga wa shi tukwa annabi ga wa shi tukwa amma man ka zaga wali ka zaga ganna wani daga wuce hafa ba mu wani wa yan wuya ni da wani lo un a wa daga wali tsobe ci wa daga wali tsobe annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ga ce ga pankrotan ne za pankrotan ne za bugo jama'a musulmi ji idi sintu yi tu yi tu ibina wacin rayuwa na musulmi je jina lewa tewa gan iza yi fi bai la kagwa ya ga ziyar e ga yi manji tatiyan e ga ce wajen ga an ni soko ga an ni anabi ga na kanwai masasa kan kici na kanwai masasa lokaci na wagan an ni shehu ga wani wale ya wale ya zula cin waya mini zaguta na jibo wali wale ga wali ya lamu da alkhairi ko aka washar wallahi ga mana yau kin do yi da na sha ga wali ya wani mu yi wali ya yabo da su soko ne da su soko na ma mun laude mulkin do ci da sha ne ya toci wa ne ba wasu da soko tuna ga wade tasirin do ci da sha ne toci ga mana yau mu ya jin da bi wani oga ba wago gamala bai su kwatsa wato na ji kokari wato waya kawai titacin galga zawon gizi zuga da shani wa goma ya guna kabo wa hadi zai yaji zuga da shani wa goma musamman jahili na jikin adini su ko ya yi fahimta wangi bayani bayalaka tun gikini ba kowane gaya gabiyan gwe gicewa غاي فما الحكم إذن في من اعتقد أن أحدا غير الله أن أحدا غير الله يمنع عذاب القبر ويكفر السيئات ويخرج من النار ويدخل الجنة gaki hukuncho ya zaga bai biya ki da ga ya zada ba su matsocho na wagajin ya dabi wani cha mai wa za ba kabari yau ya tun laifi waje ngufin kawo ga lonin gowa zo kuma ga wula da aljanna kiwa ga yi zai gabe di kwankurutan na loba zan doci zo ma tsoce wani an doci na ji tsoce na wai biya ki da ne ga wadda ga yi daji bin yawa ga lo aljanna wallawa lo aljanna wa wannan wannan munan ga wale fahimta wadda na je zako wadda ya takpawa ne wa alona je na ba wani wadda tarikawa ne wa loda hmm, na ila illallah ɗagen bin na naji ya koye kadarin fata akidi wa fi bai zan da shi itaci musulmi jawari galaman ji koye kan a teza wangi ji tibe kiyon bai aya kur'anu ji ibu na iza ji dawa akida na ji fata iza ji man lakpan kuro tanna da sha ni ya zaguru ndo ci jau iza ji bai ji na jaki da na ga za bai lo ba za guru da ci jawon amma dai zai je so mini za guru jo wu ko mini ya zai je ji dawa daidai na yi na zan duro ce so ko ji dawa irin na man dai ne sun da so ko amma dai na ji ji dawa na ji ji zunga na fa o zai gba litafi je ma wuce ji wale dawa na ji fi litafi ya zo man gato la shakka na mani taqada anna ahadan lahi ta'ala yamna min azabil qabr aw an-nar yawm al-qiyamah aw yudkhilu al-janna aw yukaffiru as-sayyi'at faqad waqa'a fi shirk zandoro hadi akida nan ne za da ba kan gwa kabari ya maji tsoca a gamu bene fa kiyame Allah wa lo aljanna a fa betun le fi mu maji tsoca na gazan na cin da shirku mu ciko ne waza al-mukhrij min al-milla ne waza musulunci wannan ibune tun soko <laughs> ga walaya alitan da cewa su kuma ya gani ƙul'anu ga wahuwa allazi ya ƙbalu taubata al'ibadihi wa ya fi wani sayya'at wa ya alama mata falo so ci gai za ji gotu bayan wujiji na mugai fabe wujiji ya tule fi ajo muga mai tuna dpp ya na zawon gije jina gole ne wugwa ga zan da fawo bewaya sai tuci zando lawa da ramawa sai tsoci tsoci ke yi. da in tu'azibuhum fa innahum ibaduk gole na yi gaziyo annabi isa alayhi salam su ko gaji jamman na jazaba wuje wata yau wa in tagfir lahum wa gabe fabiyayi ke tun lefi haji lugwa ce yi gban tun lefi haji fa innaka antal azizul hakim ita na zai sanawa yau egba oyo ki anabi yi sai ga yi ani za azaba alaza da rama pata etun zuwo ina aya guba ba ne wunin bugu ga di kwankuro do cha to na gada da bayan zaguru na soko gumi yayi ga kul man zallazi yashfa'u indahu to za boza fuki ya mai na sai soko ga da buwani wake de ka ba tiya wani me wata yabo tunguro yabo za ki bikim na wani na me won wace tangwa wani munji zai ba wani are sai zai ba soko na re layi shafatu jami'a ga wani mago mai musulmi ji ita akida ji bi alamarin nashi imisan aluma musulmi ji tu akida wangi na ƙur'anu wuna alagwasu a ta ya gani akida kada na ce libabi bawa nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam a ta ya gani kiyo sun gaji da shani ya wuce gurujo amma ga ya ga waliji ziji ti walijo annabawa su kuji a ga ta darja farko ya wali babu ngala al-imamu tuhawi ga nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i annabi ni ga wali na bai je kpata shi dai matsayin annabsha ne bogo galla sunna annabi ndo ci sungwa ko fe zabe akide ga annabi sokon ndo ci ta a ga obe na ya ka soko ga obe na ya annabi sokon ro galla sunnu da me yi na mu ga obe gi ha mu ga obe na ya ka soko jira ma yawa e zadabo jira ma yawa cikin ba annabi soko ji kpata soko ga so yi la jilozo na haufan kisocin a yi tisha ne abu suratul anbiya yau su ko ba za ya yi na ragaban wa rahaban wa kano lana kashe. kashi'i lale tipe ilajilozo itso abi azame, yi mai gigun mu ya sifa na ba su kuji innahu kano ku da khairat adana beton alkhairi ji amma famba beton alkhairi haji lale tipe tsoci zumai e jiya tsoci gan yi biya zaɓe aljanna twaira a sa zane a yi fetu be a yi e fetu be na zai zai febe yi na za san na a tsoma hukwa san a ga aljanna don gwaba a ga alkhaya azaba don gwaba a ci a zai ji ta zuma gona su ko ya yi fahimta wangi zai jikpetiyan fahimta kanan akida kananan su ko ya arzikin bawo gambe akida sakpa akida sakpa mai gambe zanya sai bai ilimi ilimi ilimi gai san. saudiya tiye bai bai ilimi akida na a wasu sama kijan ilimi kur'an bai hadisi jilajilozu ilimi tawhid wanda an yi babu tawhidi wale zaye alitafi kpata ne fiki wa hadisi amma akida na jefe gurubu eza wannan ilimin tauhidiyya na dabo gurgudu ne ganin social barcode bai ga cibcin su kufa gan mai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu